dan yunin lafiya lafiya ba shakka a matsayina na ma'aikacin jami'in tsaro na shaida ka anya ba kai bane ba wanda ka zo min da yaro police station da adadin sau yaron kake gaya min ana bin ka bashi ka ban min yaron ka ɗauki adadin sauran ka gudu ka ga malam ya ina tafiya ni da mijina kawai zaka mishi kazafin dan fara haka ake yi ya haka ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki fita ki ma bayanin gaskiya ni waye ranka ya dade ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba daga Saudiya aka kamo ni takari ne ni cikin yan agulla aka jefa ni aka jefa ni kwanan mu takwas a kai kai ke ina zuwa kafin zo kanki bawan Allah na abin da nake so da kai eh. na'am ko ka san cewar wannan mashin din da ka sace sai da mai gidanmu ya sa na biya shi abin da nake so da kai ina son mu samu fahimtar juna tsakaninmu mu daidaita tsakaninmu mu haɗa kai domin ku yi min wani aiki ina so in ɗau fansa a nan gaba nima kuma ku sake ganin abin da zai yi to ai mu ba barayi bane sai dai ka nemi barayi wannan harkar saboda mu aikin mu yafi karfin sata gaskiya ne kuma ka san rayuwa ba nan saurin yadda da kai ba saboda yanzu sai kai min aiki irin na polis kai ramdani to bari in gaya muku ke eh? ina son in gaya muku aikin da kuke yi ko ma wani iri kuke yi kuna buƙatar mu polis ai a police din ai ba duka ka zama ɗaya ba akwai yan kauce hanya okay saboda haka akwai buƙatar a ce a cikin yan sanda kuna da mutanen da ko da kun ɗebo gararmar ku su za su duba su gani za su toshe kada abin ya je wajen commissioner gaskiya ne ah! exactly ana gaya ma kana abin nan an ce ma muna son mu zama we are together kana ta wani abin nan ya zami alhamdulillah ah? bayani to gaskiya ne ranka ya daɗe to amma kuma ka san ita rayuwa eh. ma'aikaci sai ma'aikaci ko ba haka bane ni har yanzu gaskiya jikina bai kwanta da kai ba dan kan kai min aiki a kaga saki jikinka ka saki jikinka dan iska ne ma kamar ka gaskiya ne ni daga gani ni na riga na san buri yayi kama da mutum so da haka ya zai mu canza waya a shi lambar shi hmm. zai mana amfani gashi samun lambar ta a sa da kanka to zero ne sa zero